sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barkanku da kasancewa tare da mu masu sauraro da fatan ana shan hantsi lafiya. Har yanzu dai Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri namu na hantsi yau talata 25 ga watan Yuli na shekara ta 2023. Bayan an sha labaran duniya za mu kawo muku wani rahoto a game da yadda manoma a kasar Ghana suka bullo da wata dabara da take taimaka musu kaucewa asarar girbi. Sannan kuma a lokaci guda yake taimaka musu wajen samun kudaden shiga koda ko bayan kakar girbi. A yau ma kamar kullum a rana irin ta yau talata muna tafa da shirin 'yan kasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya kuma zai gabatar. Sannan kuma za mu kawo muku sharhin jaridun Nijar. amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yayin ziyarar da zai kai Kenya da Somalia, wani babban jami'in baitul malal Amurka zai yi bayani akan yadda matakin ficewar Moscow daga yarjejeniyar fidda hatsi daga tekun Bahar Aswad zai yi tasiri akan kasashen Afirka. Ƙaramin sakataren baitul malal Amurka mai kula da fannin ayyukan ta'addanci da kuɗi Brian Nelson zai je Afirka a wannan makon kuma zai bayyana cewa Rasha ta yi watsi da yarjejeniyar hatsin duk da ƙoƙarin da Amurka ke yi na ganin an fitar da hatsi da takin Rasha zuwa ƙetare a cewar mai magana da yawon baitul malal. Ziyarar Nelson na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban Rasha Vladimir Putin ke shirin karbar bakuncin shugabannin Afirka a St. Petersburg a ranakun Alhamis da Juma'a don yi masa alkawalin ba su hatsi kyauta don maye gurbin na Ukraine. Sakatare janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga Rasha da ta farfado da yarjejeniyar hatsin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta taimaka aka cimma. wadda ta ba da damar fitar da hatsi daga tashoshin jiragen ruwa na ukraine amurka ta sanya takunkumi akan wasu jami'an mali guda uku ciki har da ministan tsaron kasar bisa zarge-zargen cewa sun taimaka wajen girki da kuma faɗaɗa ayyukan ƙungiyar mayakan wagner ta rasha a cikin ƙasar. baitul malal amurka ya ce ya sanya takunkumi akan ministan tsaron ƙasar mali sadio kamara wanda ya ce ya yi tafiye-tafiye da yawa zuwa rasha a shekarar 2021 domin taimakawa cimma yarjejeniya tsakanin kungiyar wagner da gwamnatin rikon mali a kan tura sojojin hayar zuwa kasar da ke yammacin afirka haka kuma shi ma babban hafsan sojan saman kasar mali alu boy yara da mataimakin hafsan sojan saman kasar adama bagayoko an sanya masu takunkuman kamar yadda ma'aikatar ta faɗa a wata sanarwa a jiya litinin. Ƙasashen Rasha da Mali sun ce mayakan na Rasha da ke ƙasar ta Afirka ba sojojin haya ba ne, amma masu ba da horo ne don taimakawa sojojin ƙasar a yakin da suke yi da mayaka masu zafin kishin addinin Islama tsawon shekaru goma kenan. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. in an jima kaɗan Maryam za ta karanto mana kashin labaran na biyu amma kafin nan ga mu mai cewa manoma a Ghana suna rungumar sabbin hanyoyin rage lalacewar kayan gonakinsu bayan girbi da kuma bunƙasa hanyoyin samun kuɗaɗen shiga. Ana samun waɗannan sauye-sauye ne a wani lokaci mai mahimmanci. Adadin asarar da ake samu bayan girbi a yammacin Afirka ya karu a 'yan shekarun nan sakamakon matsalolin wuraren ajiya da kuma raguwar hanyoyin fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje. Ga fassarar rahoton da Neka Chile ta aiko mana daga Accra, Ghana. A cikin shekaru uku da suka gabata a asarar da aka samu bayan girbi da ƙarin haraji a kan kayan da ake fitarwa zuwa ƙasashen waje da kuma ƙarin farashin taki sanayya kuɗin da manoma ke samu a ƙasar Ghana. Daga cikin waɗanda akan dole suka sauya dabara har da mai harkar mangwaro Sandra Snowden. Sandra na noman mangwaro ta kuma fitar da shi ƙetare tsawon shekaru goma, amma ta canza zuwa sarrafa jam bayan da ta rasa kashi 60 cikin ɗari na abin da take nomawa a kaka ɗaya. Ta ce jam ɗin mangwaro iri-iri da take sarrafawa na sama mata kuɗin shiga da ke taimaka mata ci gaba da kasuwancinta. Tasirin wannan yana da yawa. Hakan na nufin mun iya samun damar ci gaba da samun kuɗin shiga ko ba a lokacin mangwara ba, saboda muna da kayayyaki a lokacin mangwara da ma bayan lokacin. Don haka ana samun mangwara a kowane lokaci a cikin shekara. Noma na da mahimmanci ga tattalin arzikin Ghana wanda ke ba da gudunmuwar kashi talatin cikin 100 na duk abin da aka sarrafa a cikin gida. Darajar amfanin gona na karuwa a kowace shekara. inda ake sayan koko doya da kayan lambu sosai ko da yake a shekarar 2022 yakin da rasha ta fara yi a ukraine ya yi tasiri ga manoma a ghana yakin ya yi sanadin tashin farashin taki da sufuri ya kuma kawo cikas ga hanyoyin jigilar kayayyaki haka zalika ya shafi amfanin gona yayin da manoma ke fama da tara amfanin gona da rashin wadataccen wurin ajiye shi manoma da yawa sun nemo sabbin hanyoyin samun kuɗin shiga Muna kashe kuɗi da yawa don girbin amfanin gona kuma abin da takaici idan ba mu da mutane ko hanyar sai da amfaninmu. Shi yasa wasu daga cikinmu suka yanke shawarar cewa eto eh za mu yi noma amma don kaucewa duk wannan asarar ta bayan girbi za mu ƙara daraja akan duk abin da muka noma. Ghana na asarar kimanin dala biliyan 1.9 a kowace shekara sakamakon asarar abinci. Abubuwan da lamarin ya fi shafa sun hada da mangwaro, tumatir, doya, inda ake tafka babba asarar su a lokacin girbi da lokacin da kwansu da kuma ajiye su a gona. A cewar wani rahoto na cibiyar bincike kan manufofin abinci ta ƙasa da ƙasa. Emmanuel Essien malamin koyar da aikin gona ne a jama'ar Ghana. Ya ce manoma na buƙatar ƙarin ilimi akan sarrafa kayayyakinsa a cikin gida. Zai taimaka idan muka ilmantar da su muka kuma tallafa musu ta hanyar sama musu tsarin da zai taimaka wajen sa sarrafa kayan ya zama da sauki saboda ana samun asara idan suka yi kokarin yin hakan. Ƙungiyoyin farar hula sun yi kira da a aiwatar da tsarin amfani da fasaha girbi mai sauki da kuma ƙarin tallafi daga gwamnatin Ghana don taimakawa manoma da kuma inganta samar da wadataccen abinci. Maryam Dauda kenan da fassarar rahoton nan na Chile. Har yanzu dai ga Maryam Dauda da sauran labaran duniya. Yayin da rikicin Sudan ya cika kwanaki ɗari, ƙungiyoyin fafutuka sun yi kira ga Masar da ke makwabtaka da Sudan da ta sassauta wa 'yan gudun hijira sharaɗin shiga ƙasarta. Suna mai cewa 'yan Sudan da suka rasa matsugunansu na cikin halin ƙaƙa na kayi. A halin da ake ciki, Asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya na UNICEF ya ce ya samu sahihan rahotannin da suka nuna cewa an kashe akalla ƙananan yara 'yan Sudan 435 wasu akalla 225 kuma sun jakata a cikin kwanaki 100 da suka wuce. abinda ke nufin kusan cikin sa'a guda ake kashe fiye da yaro ɗaya ko a jakata su. Tun daga ranar 15 ga watan Afrilu ne sojojin Sudan da dakaran RSF ke fada lamarin da ya janyo rikicin jin a cikin Sudan da makwabtan kasashe. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce a shirye take ta sake kiran zaman tattaunawa a birnin Jidda na kasar Saudiya don kawo ƙarshen faɗan. amma sai dai idan bangarorin da ke fada sun nuna aniyar su ta kiyaye yarjejeniyar da aka cimma a jidda a ranar 11 ga watan mayu game da kara farar hular sudan da kuma cimma tsagaita wuta daga baya an kama wani sojan kasar congo da ake zargi da harba mutane sha uku har lahira galibinsu kananan yara a arewa maso gabashin kasar mai fama da rikice-rikice kuma za a gurfanar da shi a gaban kotu a yau talata a cewar waɗanda suka shaida lamarin a ƙauyen yakova a ranar asabar ɗin da ta gabata sojan da ake zargi ya kasa haƙuri ne saboda ya ji zafin yadda aka binne ɗan shi baya nan yakova wani ƙauye ne na masanta a yankin jugu mai tazarar kilomita 65 gabas da buniya babban birnin lardin ituri ɗaya daga cikin wuraren da ake fama da tashin hankali a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo inda ake yawan samun munanan hare-hare sojan da ya fusata yana komawa gida ya ɗauki bindiga ya fara harbi akan farar hula da suka tare zaman makoki akan hujjar cewa ɗansa ya mutu kuma an binne shi ba tare da an sanar da shi ba abinda kakakin sojojin kasar laftanar jul ungungu ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran afp kenan gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. sauraro waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan waƙar. annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tunda jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in ya ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. daga cikin Lagos kuma ga Batshin, ga Lainashin, ga Labintin Zabadin an kafa, haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai, dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da Jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talaka ya shiga. Shin jirgin ƙasa ta jiya, dan talakawa an kai, dama su ne ke shiga, sannan zai dawo da su, sannan su ne za ya kai, sannan zai dawo da su mutuƙar talaka ba a shiga, kaga jirgin ba zai tashi ba. Talakawa don muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba, ai yana da wuya ta kula da ku. Wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi. don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kuntuna gwamnati ta mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan in kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata majalisar ɗinkin duniya muna da wakili a can kuma da mazan jiya marigayi dan maraya jis kenan yanzu kuma sai shirin mu na gaba. An ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne mai yin wannan la'anan ne. Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Yanzu kaga mun da muka ritaya daga baya ba ma ne yanzu haka yau ina da shekara takwas na ritaya Allah sai ne ba bani na ba. Akwai waɗanda suka yi shekara goma sha uku goma sha hudu wallahi na ga maka ba ba su hakki su ba. Lokacin da aka zo aka biya na baya bayan nan daga 1996 zuwa 2009 shine aka biya. Shi din ma ba kowa ya samu duka ba. 2009 har zuwa yau kaga an samu shekara sha uku duk wanda suke cikin wannan kangi muna roƙon mai girma gwamna ya dubi yan fenshon da idon rahama yau shirin zai taɓo dambarar fansho a jihar adamawa ta shiyar arewa maso gabashin najeriya a dakace mu wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina madalla Masu ware batun fitar da haƙoƙin ma'aikata da suka yi ritaya a Najeriya na ci gaba da zama kalubale a matakan gwamnatoci daban-daban na ƙasar, wato gwamnatin tarayya da wasu jihohi da kuma gwamnatocin ƙananan hukumomi. waɗannan haƙoƙi sun haɗa da fanshan masu ritaya na wata-wata da giratuti wato wasu makudan kuɗaɗe da akan baiwa ma'aikaci bayan ya kammala aiki tsawon shekaru 35 domin ya sami sukunin tafiyar da rayuwa bayan ritaya. A jihar Adamawa ta Najeriya ma'aikatan jihar waɗanda suka yi ritaya ne ke kokawa game da waɗancan haƙoƙi nasu musamman haƙoƙin giratuti ma'aikatan waɗanda suka kunshi 'yan fansho na ƙananan hukumomi da na jiha na cewa wasu daga cikinsu na dakon a biya su haƙoƙinsu na giratuti tsawon shekaru fiye da goma da suka shuɗe. sunana comrade jafar babagire a gaskiya mu zama mun sosai wallahi tallahi na gaba yanzu kaga mun da muka ritaya daga baya ba ma kenan yanzu haka yau ina da shekara takwas na ritaya allah sai ne ba bani hakki ba akwai waɗanda suka yi shekara goma sha uku goma sha hudu hmm. haka yake wallahi na ga maka ba ba su hakin su ba to ta ina hakin ya makale a wajen gwamnati mana alasai ne haƙoƙin suna nan kashe uku akwai fensho karan kansa akwai gratuity da menene wanne ne kuke magana a kai ko duka muna maganan gratuity hmm. maganin gratuity kamar yadda aka faɗa a slogan namu hmm. sweet after labor to ka ji daɗi bayan ka gama aiki to amma mu bayan mun gama aikin ba daɗi ne muke ji ba daɗi mu shine yanzu dukkan masu ciwon uh, paralysis wanda suka samu shan inna ne ko eh, mene ne kashi tasa'in da takwas ranka da ina ga maka duk za ka samu ma'aikatan local government ba don komai ba don rashin biyan su hakkin su ga gratuity nasu ya kake gudanar da rayuwa da kai da iyali misali wato akwai wannan da muke cewa contentment wato wato godiyar Allah mm. wanda kai baka sa duniya a gaban ka ba abinda ka samu daidai gwargwado sai ka faɗi su balle kuma in ka rabu da mutane lafiya to in sha ma Allahu bakin da ya tsaga nan Allah bai dai hana shi abinci ba yanzu pension salary ma da yake ga muka yanzu ka san akwai mai karɓar dubu hudu dubu hudu a dama a local government dubu hudu Allah sai ne na gama ka Pension dubu hudu akwai na gama ka kuma ka je ka tabba zahiri zaka gan shi sunana ba a kwamar baban gida isa daga yola south abin da yake gaban mu kam ya bamu tsoro don a gaskiya lokacin da aka zo aka biya na baya bayan nan daga 1996 zuwa 2009 shine aka biya shi din ma ba kowa ya samu duka ba to wannan sai yana daɗa ba mu tsoro mu da muka shiga da mu wuce shekara uku hudu biyar ba sannan ga iyayenmu su ga nasu yadda ya kasance a pension akwai wanda abin nan balance na shi ya saura don biyan wulakancin irin abu ya wani lokaci ka zo ka roka ka roka ka roka a baka hamsin ashirin ɗari to a wannan ɗin ina son gaya maka ko wanda balance na shi sauran 1000 a cikin 'yan 1996 zuwa 2009 kuma ana cewa mutum yana nan daga gombe ne ko daga hon fi sabbin lai ka gaya mini na biya ne kun ce allah ya sako kuma zon karba wanda suka balance suka rage balance na 1000 nan ba su ji kunyar rage 1000 ba ko kuma a'a da ana biya lokacin watakila kudin mota ba bai wuce naira biyu ba watakila kwamarin muhammad sani da ke zaman shugaban kungiyar 'yan fansho ta najeriya reshen jihar adamawa ya ce tun daga shekara ta 2009 wasu ma'aikata da suka yi ritaya musamman a matakin ƙananan hukumomi a jihar ta adamawa na dakon haƙoƙinsu na gratuity. 2009 har zuwa yau kaga an samu shekara sha uku duk da suke cikin wannan kange muna roƙon mai girma gwamna ya dubi yan fenshin da ya don rahama cikin wa'adin shi na biyu a fara da yan fenshin masu karo fenshin domin abubuwa ne yana karuwa kowane wata kowane wata ana samun wayanda suke shigan pension mm. kuma ana samun wayanda suke retire mm. kaga karuwa yake to in ka duba kuma mutane in har kai ga pension mm. to yau ka ji wannan ya rasu gobernan wannan sai ka tarar su ba su karbi hakkin su eh. to ba daɗi to su kuma yan pension wani shawara za ka ba su yanzu su yan pension ina ba su shawara su nasu mu muna nan muna kokari kuma za mu ba gwamnatin nan goyon baya ɗari bisa ɗari don mu samu cimma buri mu samu a inda muke yanzu a jihar adama mai karɓan karamin pension dubu hudu ne ta ya kamata mu girma gwamna ya duba wannan don doka ta ce duk lokacin da an ƙara ma ma'aikata albashi a ƙara kuɗin pension kuma ko kuma har in ya kai shekaru biyar sai a ƙara kuɗin pension eh. to yau shekaru nan ba a ƙara ba nan gaba kaɗan za mu ji abin da masu fashin baki akan harkokin kwadago da haƙoƙin ma'aikata ke faɗi dangane da wannan batu kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka. Madalla Masu ware kwamar Sa'idu Bello guda ne daga cikin dattawa da suka yi fafutuka akan haƙoƙin ma'aikata ƙarƙashin ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya wato NLC a shekarun da suka gabata. Yayi fashin baki game da wannan al'amari. Renin ma da ake wa ɗan fansho bana jin akwai wani dan adam da aka raina ake wulakanta shi ake ci zarafi ma irin dan fansho ya yi aiki shekara 35 ko ya kai shekara 65 da yawansu suna nan sun yi ritaya masu gaskiya masu mutunci da daraja a gwamnati ba su ɗebi dukiyar gwamnati ba amma yanzu gashi gwamnati ta kasara su su kuma ma'aikata waɗanda suke tunanin cewar za su bar aiki nan gaba idan su ya rufe da cewar fa in sun bar aikin nan za fa su dawo su nemi fenshinan nasu to ƙungiyoyin da suke tafiya na ƙodagon najeriya sun zama ƙungiyoyi yanzu ta neman kuɗi ta zuwa gurin shugabanni ta yin abin da aka gada ma saboda haka ba mu da ƙungiya ta 'yan fensho babu kuma ƙungiya ta 'yan ƙodago an saye su sun zama wani abu daban gwamna shi ke da ikon in za a yi zaben yan fansho ya bada kuɗi a zaɓi wanda zai yi zo ya mara ma baya ya abin da ya ga dama ya sa kuma allah ya kama wata siyasa ne wacce ba ta da tsari ba ta da aƙida ba ta da kai babu ba ta da kan gado amma ta yaya za a ce gwamna ya zo ya ce ya fi karfin kowa haƙƙin kowa ya danne ya cusa aljihunsa kuma ja ke shiru kuma ba wanda zai ce masa kala su kuma yan kodago su sani za fa su dawo su ma su fito shigoran da kana ganin kana yawo ana cewa komare komare kana yawo da suna ana ta daga matuta to za ka zo ranar da za ka ba aikin ka zo kama ka zama abin tausayi saboda haka gwamnati za a tirsasa ta yanke kudaden da ya kamata a yi a tura shi a hukumomin ba da wannan fashion in ba haka aka yi kuwa to wallahi haka za a yi ta yi jama'a su gama aikinsu su wulakanta a ƙasarsu. To da yake gwamnati ta rushe shugabancin hukumar kula da 'yan fansho ta jihar Adamawan kuma ba a kai ga nada sababbin shugabanni ba. filin 'yan ƙasa da hukuma ya tuntubi sakataren labaru na gwamnan jihar ta adamawa mr homoshi honosiko amma ya ki cewa ofan dangane da batun shi sakataren gwamnatin jihar ta adamawan dr awal bamanga tukur wanda ya yi alkawarin cewa zai binciki al'amarin sai dai fiye da mako guda kenan har yanzu bai waiwaye mu ba duk da sakon tunatarwa da wakilinmu na adamawa ya rinka tura masa akai-akai Masu rai ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Salisu Mamman Lado, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum. A ƙasa duka mai mulkin kanta, an so a tara da mutananta, ƙosassu ba abu da rashin aiki daga labaita. To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku sharhin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lusahel. wacce ta ruwaito cewa hukumomin kiwon lafiyar al'ummar Nijar sun kaddamar da yekuwar musamman domin rarraba magungunan rigakafin masasar cizon sauro da nufin tunkarar cutar wacce ke hallaka yara sama da dubu hudu a kowace shekara galibi a irin wannan lokaci na damana jaridar ta ce yara kusan miliyan biyar masu watanni uku zuwa watanni hamsin da tara ne za a baiwa magungunan rigakafin masassara a albarkacin wannan kamfe yayin da a ɗaya gefe za a yi amfani da wannan dama domin tantance waɗanda suka kamu da cutar tamowa a cewar ministan kiwon lafiya dr ilyasu idi mai nasara jaridar lanketer ta ce shirin kafa wani sabon kamfanin dillancin mai mallakar gwamnati nijar ya fayyace alamomin rashin jituwa a tsakanin wasu shugabannin kolin kasar nan kamfanin da aka yi wa suna petro niger da makar wata kishiya ce ministan man fetur ke shirin yi wa kamfanin sonidep da nufin samun sukunin yin kaka gida da harkokin man fetur mafari kenan majalisar ministoci a zaman da ta gudanar a makon jiya a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa muhammad bazum ta daƙile wannan yunkuri ta hanyar janye takardun da a baya taron share fage da yawa kana ofishin firaminista ya yi na'am da su jaridar l'independent plus ta ce kasar niger ta samu rancen miliyan hamsin na dalar amurka kwatankwacin miliyar ko kuma biliyan talatin na sefa daga bankin larabawa na badiya domin bunƙasa ilimin 'yan mata a ƙasar a ƙarshen makon da ya gabata ne mutum gudanarwar bankin ya amince da ba da wannan rance da za a biya a tsawon shekaru 20 jariyar ta ce za a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe domin gina makarantun kwana na 'yan mata a garuruwa da dama na ƙasar nan dangance da ƙudurin da shugaban ƙasa ya yi a game da sha'anin ilimi a karkara jaridar air info na cewa 'yan sanda sun kama wasu gaggan barayin da suka addabi jama'a a birnin yamai inda suke farfasa shaguna tare da kai farmaki a gidajen bayan allah dauke da makamai a jimilce kudade mararan da kadarori na sama da miliyan 40 ne suka kwace a hannun mutane a tsawon lokacin da suka yi suna tafkata asa kafin dubunsu ta cika jariyar ta ce a garin dogon dutse ma 'yan sanda sun cafke 'yan fashi da ke amfani da adda da wukaki. dubun waɗannan mutane ta cika ne lokacin da suka yi ƙoƙarin yi wa wani direban tirela kwace wanda bayan ya sha daga hannunsu ya sanar da jami'an tsaro abin da ke faruwa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma yanzu kafin mu yi sallama da ku ga maryam ta sake dawa da labarai amma a takaice. A yayin ziyarar da zai kai Kenya da Somalia, wani babban jami'in baitul malal Amurka zai yi bayani akan yadda matakin ficewar Moscow daga yarjejeniyar fidda hatsi daga tekun Bahar Aswad zai yi tasiri akan kasashen Afirka. Karamin sakataren baitul malal Amurka mai kula da fannin ayyukan ta'addanci da kuɗi Brian Nelson zai je Afirka a wannan makon kuma zai bayyana cewa. rasha ta yi watsi da yarjejeniyar hatsin duk da kokarin da amurka ke yi na gana an fitar da hatsi da takin rasha zuwa ƙetare a cewar mai magana da yawon baitul malal amurka ta sanya takunkumi akan wasu jami'an mali guda uku ciki har da ministan tsaron ƙasar bisa zarge-zargen cewa sun taimaka wajen girki da kuma faɗaɗa ayyukan ƙungiyar mayakan wagner ta rasha a cikin ƙasar. Baitul Malal Amurka ya ce ya sanya takunkumi a kan ministan tsaron Kasar Mali Sadio Kamara wanda ya ce ya yi tafiye-tafiye da yawa zuwa Rasha a shekarar 2021 domin taimakawa cimma yarjejeniya tsakanin kungiyar Wagner da gwamnatin riƙon Mali akan tura sojojin hayar zuwa kasar da ke yammacin Afirka. Yayin da rikicin Sudan ya cika kwanaki ɗari. Ƙungiyoyin fafutuka sun yi kira ga ƙasar Masar da ke makwabtaka da Sudan da ta sassautawa 'yan gudun hijira sharaɗin shiga ƙasar ta. Suna mai cewa 'yan Sudan da suka rasa su na cikin halin ƙaƙa na kayi. A halin da ake ciki, asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya na UNICEF ya ce ya samu sahihan rahotanni da suka nuna cewa an kashe akalla yara ƙanana 'yan sudan 435 wasu akalla 225 kuma suka jakkata a cikin kwanaki 100 da suka wuce abin da ke nufin kusan cikin sa'a guda ake kashe fiye da yaro ɗaya ko a jakkata su kamar sauraro a nan za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na hantsi a yau a kasance da mu zuwa can da an jima da lasariyar ku idan allah ya kai mu domin sauraron wasu abokan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatarwa da kuma producer mu solomon abu sai injiniyan mu na yanzu mr jonah cummins ni aisha mu'azu nake muku fatan alkhairi masala.